ka samu mutumin da shabat lihiyatuhu fi difa'i anis sunna har geminsa ya yi fari wajen kare sunna haka kawai wani from nowhere ya ce wai rusa sunna yake ai zagon kasa ma yake yi wa sunna sai ka zo kuma a ƙarshen zamanin mafa a Najeriya don ba inda za ka je ka samu 'yan da'awa 'yan iskan gari masu abin da suka ga dama kama a Najeriya cin mutunci da fassara al'amura yadda kake so sai ka ɗauka cewa wannan kawai shine masu nan ka dinga fassara abubuwa yadda kake so ba wani sati a najeriya inda za ka bi midiya baka ga an kafa ma wani kyamara ya kori kowa a sunna ba duk wani wanda kake jin wane ne shi a sunna a najeriya an fitar da shi shi yasa ma in za mu bi zahirin hayaniyar waɗannan sai ka ce ba ma ahalus sunna a najeriya dan ba wani ahalus sunna da wani bai hau teburi na wa'azi ya kore shi daga sunna ba ko akwai wanda ba a fitar da shi ba babu duk wani wanda ka san ya cika wani kawai zai zo ya ce yanzu fa hoton malam abdulwahab kawai aka sa imamu ahli sunna da shi da sheikh ibrahim Dahir bauchi nan gidan sheikh Dahir bauchi aka nuna hotonsu me ya haɗa su a ina suka haɗu wace munasaba ne kawai an nuno hotonsu wai wannan dalili ne na a zagi mutum a ci mutuncinsa hotonsu ba kawai aka nuno sun gaisa haka sun yi hoto ya za a yi ya yi hoto da shi an kafe hoton nasu ana sharhi da ƙarin bayani ana an sako muryar wani ina cewa ai sai dai dama ya zama imamu a halil bida to wannan he ka zo najeriya ba wani wanda ya wuce a masa wannan keta alfarma to kaga in aka ce waɗanda suke su ne iyaye na da'awar wanda su ne sidiratul muntaha a da'awar za a yanke ba su wuce a na musu zato a tuhumi su ba to waye zai tsira kuma dan Allah babu kyautata zato babu kyautata zato ka duba dakta Gumi da ya amsa gayyatar Iran ya je wannan taron na haɗu ka duba da yadda ya kwaci kansa to gidan gumi ma shine dai ƙarshen dai gidan sunna a afirka duk afirka karshen gidan sunna kenan to ƙololuwar gidan sunnar wanda ba wani shegen da bai yadda wannan gidan shine sidiratul muntaha ba ko ma wace irin awa kake ka yadda har 'yan madakila duk iskancinsu da shegantakarsu sun yadda wannan gidan shine muntaha a da'awar sunna to wannan gidan ma bai tsira ba bai wuce amuna na mai zato ba an ce dan kwangila ne ƙarya yake yaƙar sunna yake rushe da awar sunna ha ba malam ai in kana so ka ga sura ta muna na zato ko to ka zo Najeriya ba wanda ya wuce a muna na mai zato ba wanda ya wuce a tuhumi imaninsa za ka faɗi magana an fahimci cewa gabar kake nufi amma sai a murɗa kuma wai in wannan wai a ɗau maganar ka ne a bi ta sala sala amma fassara ba to ko zancen Allah ma ana masa haka karshe kenan zancen Allah ma ana bin sa sala sala a warware shi balle zancen dan adam duk wanda za a bi sa shi ma wannan da yazo girka kujera aka kafa mai kyamara yake iskancin banza da wobi ya ce ai wane da ya ce kaza kaza ike nufi ai kaza kaza ne yayi yi abin da ya ga dama shi ma wa'annan maganganun nasa in wani ya zo ya ga dama ya kafe kyamarar sai ya masa fiye da abin da ya yi wannan ai tashanci ne da barikanci da iskanci kowa zai iya yi to wannan shine cinyewa kuma kamar yadda kullum nake faɗi 'yan hayaniya da 'yan iskan gari su a wajensu wannan kawai shine ilimi wannan iya cin mutuncin yau ka cire wancan gobe ka kori wannan shikenan yau da za ka buɗe majalisi ka kama wannan aikin ka kora jama'a yau ka ce wani kaza ne ka harba mai kaulacin wannan ka ce dan bidi'a ne wancan to wannan shine abin da 'yan zafin kan addini suke so dama ba sa karatu su kawai ta da zaune tsaye da wannan shegantakar ita suke so kawai a zo a yi kabbara a watse shikenan an kori suwa ne an fidda suwa ne shikenan to wannan karatun ya fi armashi kuma ya fi trending sai dai kuma kai mai yin wannan kaitanka kaitanka don haɗuwarka da Allah ba ta da kyau don addini ba naka bane ba kuma na ubanka bane ba gadon gidanku bane balle ka zo ka ce yanda kake so haka za ka yi addini na Allah ne to saboda haka in mutum birgewa ya sa a gaba to sai dai ibu wannan don a wannan layin abin da ya fi komai farin jini shine irin wannan shirma duk wanda yake shahara yake so to sai ibu wannan layin duk wanda son yake ya birge 'yan zafin kai da 'yan zakamin addini da 'yan hamasa a addini to wannan layin zai bi shine za ka samu karbuwa a wajensu saboda haka to wannan hadisin na imran ibn husayn akwai darusa masu yawa a cikinsa yana da kyau mu mutunta juna kuma yanzu kaga raddi yayi amma a ciki ya koya mana ladabi na me na raddi jama'a raddi fa ba ka kama sunan kowa ba malam ja'afar a tafsirinsa na ayatul kursi yana faɗi tafsirin maiduguri maimaici ayatul kursi in ka ji wannan tafsirin ya yi maganganu na hankali na ilimi na hangen nesa masu da'awa da sun ɗauki wannan wallahi da sun huta ya ce idan fa ka zo ka karantar da daidai ka karantar da sunna ko ka kira bidi'a ko baka kira ta baraddi kake mata kuma rusa ta kake wajen karantar da sunna fa ba fa sai ka ci mutuncin kowa zaka karantar da sunna ba ba fa sai ka zagi wani zaka karantar da sunna ba yanzu ka zo kawai ka sa bukhari kana karantarwa ko ka kira dan shi'a ko kar ka kira shi ka mai raddi domin bai da a usul ɗinsa ba bukhari saboda haka ita karantar da sunna ba wai sai ka kama sunan wani ba ba ya ka zagi kowa ba har wai sai ka ji wani ya zo daɗewa na tuna a tafsiri akwai wasu har kwamiti suka yi suka zo suka same ni to aka ramaka Allahu dai yan uwa sun dan babba da shawara cewa irin caccaka da ake yi a baya yanzu an ɗan rage kusan ba a fiye kama sunaye ba to mutane fa wani wajen aka zo fa ba sa fahimta wannan salon da ake amfani da shi a ce akwai waɗanda suke da ra'ayi kaza ko mutane fa ba sa ganewa gwari ana kiran fa abun yadda ya kamata a yi wari wari wallahi tallahi musamman suka je har gida muka zauna da su wai wai ba a ganewa wannan zaurancen da ake gwara a dinga yin gwari-gwari a ringa yin abin filla-filla da za a fi ganewa to kaga wannan shine <laughs> shi abin da mutane to ba ba bukata ba sai ka kama sunan kowa ba ka zo kawai ka ce ahalin sunna sun tafi akan kaza ka hikaito mazhabar a akan wannan matsalar ko ka yi ma wanda ya saba wa ahalin sunna ko ka kira sunansa ko baka kira ba ka mai raddi to wai a yau wai abin da ba a yadda ba sai saboda mu ba raddin ilimi ake so ba ba abin da mutane suke so kamar raddi na cin mutunci raddi kamar yadda nake faɗi raddi ko ba sabon abu bane amma me ma raddin mutane ba su ma fahimci me ma'anar raddi ba yanzu abin da muke fahimtar sa shine raddi wallahi cin mutunci ne kawai cin mutunci ne galibi raddin da raddi na ilimi wannan ana son sa kuma ba wakon abban ne kuma ba zai kare ba kamar yadda na gaya muku raddi a musulunci har 'ya'ya sun yi ma iyaye raddul ajilla ya alal ajilla min na wa shiyuhi dalla ma kabul ghairi wahidin nabi lahu ala jawazihi aw talabi radda ala malikin ibnul qasimi وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك ولم يعب صاحب نقل ذلك كذا الرهوني على رسوخه قد أكثر الرد على شيوخه وذاك عندي أن حق الحق مقدم على حقوق الخلق saboda haka raddi ba bakon abu bane ya'ya sun yi ma iyaye almajirai sun yi wa malamai malamai sun yi wa almajiransu amma sai dai raddin magabata raddi ne na ilimi ba irin wannan raddin da kaga ana yi ne yanzu a ƙarshen zamani na zage-zage da cin mutunci ba kana fara raddin matun ba a je ko ina ba ka fara zagin halittar mutum wani mai kwala-kwala ido wani baƙin jahili wani ɗan interpret wani ɗan bidi'a a to don allah <laughs> yanzu wannan kaga dama ba bukatar kai gane daidai ba kawai so kake dama a cikin maganganunka dai ka samu abin da in ka faɗa za ka har zuƙa shi shi yasa a najeriya fa za ka ga ana raddi har da ashar to don abu kazar kazanka eh, duk a cikin wai raddi ne <laughs> saboda an gaggaya masa wasu maganganu sun tsaya masa a rai duk yanzu ka shiga youtube za ka ji irin wannan ka ji wani ya hau teburin wa'azi yana kutuntuma ashar sai mun cika zaka zanka sai an yi wane ne wane ne da ce wallahi malam ko a duniya ba inda ake wani abin sai Najeriya barikanci kawai da shegantaka mala mabiya kuma ana kabbara Allahu akbar wanda ya shar din ba kai wani in ka cika kaza dan kaza kaza ka Allahu akbar <laughs> shi kenan a taso ana kai ai ai ai kai yau ma ya caji ai eh wannan kasa ɗin sai abu kowanne farin jini sai abu kowanne farin allah allah allah a dawo wani sati a ɗora daga inda aka tsaya ba haka ake yi ba <laughs> yanzu rubuta a feji na in ce a tara da muni wani sati za su ga abin da za mu musu <laughs> da kyar za ka kutsa ka shigo wajen nan za a yada da yan mu zo mu gaya za ta ƙarshe duk yan iskar gari za su zo su cika kana zama kafin kai magana ma kawai ka turo hular ka haka kai haka ka dan Allahu <laughs> akbar jama'a fauda ake fa wallahi kawai rudu ne da shegantaka wani wanda ka shekara baka ganshi ba za a ga ce kai yanzu ba malam fa ya dawo ya dawo daidai ba dai za ka dawo majalisi ina ka dawo karatu malam <laughs> ka zo ka yamutsa gari ya zama wasu makota ne an ji suna dambe tsakaninsu tsakanin mai kare ka da wanda yake kenan wai wanda shi ne addini a ya mutsa hazo a haɗa rikici a haɗuwa shagari a gaban ofishin dss haka ba da muke yi kawo mimbarin kai gama wata bargazar washe gari su ruga da gudu a abin da ka bada a ji a kai wa dss ya ce maza ana neman ku a je a haɗu can ma ga ana neman a yi dambe kuma ai kun ce kaza su ma yawa ne a tada hayaniya su kuma sa ga abin zai zama rigima shi a abubuwa masu rigima kowa ya je riƙe nasa ku dawo kowa ina kumfar baki shi kenan su yi ta haka fada ake sai ga duk wannan hayaniyar da kuke da ku da kuke cewa sunnar kuke me kuka ƙari sunnar da wannan sai dai ma ku kara ma zuzuta abu ai ta gaba ai ta faɗa ai ta rikici ai ta rigima addinin kuke mayarwa baya kai wai kana yi da sunan ka yaƙi bidi'a wannan kuma kamar ma ƙara wa bidi'ar kasuwa kake wani ma wanda ƙila ya daina wani abu sai a dawo ma ana raddu fi'il yanzu kai tun da to ba a baka haushi sai a zo kusa da kai makotanka sai a haɗa wani abu kawai so ake kai in dai a fusata ka ai ta rigima to wannan rudin shi aka mayar to kuma wannan wallahi malam inda ta more kake so da hayaniya to ina tabbatar muku wannan hayaniya za ka kai. Inda ta more kake so da hayaniya to wannan abin shi za ka kai amma wannan ba ilimi ba ne kuma ba a gina al'umma da wannan kamar yadda na badi da ka baro na ga har an fara mitin malam din nan fa a kula da shi saboda ka san yan bidi annan yanzu a je ma a kai masa hari ma ko wani abu da aka ya kamata kala kala kala ya kamata ana a daina barin sa shi kadai saboda ha kawai kaji ka sa kanka a cikin rigima <laughs> saboda haka wato ya kamata mutane su fahimci menene raddi raddi na ilimi abun so ne raddi na ilimi abun maraba ne raddi na ilimi abun a yi shi ne magabata suna yi amma irin wannan raddin mu da muke raddi ne na hayaniya raddi ne kawai na tada zaune tsaye kuma baya ƙara addinin da komai Allah ya rufa mana asiri